Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 23 ga watan Yuni na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kammala shirye-shiryen ganawar sulhu tsakanin wakilan gwamnatin Najeriya da na kamfanin Twitter To komi masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke cewa idan da amurka ce wani abu ya faru ko wata ƙasa ta duniya da ake irin waɗannan abubuwan babu yadda za a tara ministoci kamar hudu ko biyar a ce su zauna da wasu kucakai su tattauna kan abin da aka yi wa najeriya kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambol na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gadi a Berlin domin tattaunawa akan batun Libya inda ya faɗa a yau Laraba cewa dama ta samu ta taimaka wa kasar da take afirka ta arewa ta samu dawwamammen zaman lafiya za mu yi amfani da damar na wannan lokaci tare da mika godiya ga jamus da ta tattaro bangarorin wuri guda domin aiwatar da aikin da aka dade ana yi na taimakawa libya ta inganta kana ta yi karfi da kuma samu 'yanci nan gaba a don haka akwai muhimman ayyuka da za mu yi a yau in ji blinken da yake jawabi ga manema labaran bayan ganawa da ministan harkokin wajen jamus blinken ya ce an samu fahimtar juna akan matakan da ya kamata a ɗauka da za su taimaka wa libya musamman wurin aiwatar da shirin tsagaita wuta da kuma ficewar sojojin kasashen waje daga ƙasar yau laraba sojojin rasha sun ce sun yi harbin gargadi a kan jirgin ruwan yakin birtaniya da ke cikin atisayin soja a kan tekun bahar aswad a kusa da crimea yankin ruwan ukraine da rasha ta mamaye a shekarar 2014 ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda jirgin ruwan sojan birtaniya ya shiga kilomita uku a cikin yankin ruwan rasha birtaniya dai ta ce babu wani harbin gargaɗi da aka yi wa jirgin ta. a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron rasha wani karamin jirgin ruwan rasha mai sintiri ya yi harbin gargadi a kan jirgin ruwan birtaniya gane jiragen saman yakin rasha samfurin su-24m suka sake wasu bama-bamai a kusa da jirgin ruwan lamarin na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da jami'an rasha suka yi tar da rawar sojan da aka yi wa suna sea breeze da ta hada da jiragen ruwan kasashe 32 ciki har da amurka da na kasashen nato da kuma na ukraine tun kafin hudowar rana a ranar litinin 'yan habasha a babban birnin kasar suka fara jerin gwano domin kada kuran farko a kasar a cikin shekaru shida firaminista abi ahmed ya ce wannan zai zama yunkurin farko na zaben gaskiya da adalci a kasar ya zuwa yanzu jama'ai na tattara ƙuri'un da aka kada a zaben da firaministan ya fara shiga takara wanda ya kwashe sama da shekaru uku yana mulkin ƙasar yayin da kuma ƙasar ke dakon sakamakon zaɓe yankin tigiri da ke arewacin ƙasar ya kuma fada cikin wani tashin hankali wanda ya kwashe kusan watanni takwas a cikin yaƙi a wani bangaren tigiri shaidun gani da ido sun ce wani jirgin sama ya sako bam da ya kashe mutane da dama kana ya jikata wasu da dama a cewar reuters an rufe hanyar da ke zuwa cikin babban birnin yankin da ake kira mikele lamarin da ke hana a kai masu fama da raunukan zuwa babban asibiti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mazauna yankin karkara a gundumar kangra da ke arewacin indiya sun ce sun damu su ga an musu alluran covid-19 bayan barkewar annobar ta biyu wanda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata yayin da hanyar binciken zamani ya tabbatar da mazauna birane sun samu allurar rigakafin wasu miliyoyin mutane da ke yankunan karkara ba samu allurar ba saboda matsalar rashin fasahohin zamani rajistan yin allurar a shafin yanar gizo da gwamnati ta tabbatar yana zama kalubale ga mutane da dama kamar harmam singh da kawai yake da wayar tarho irin ta da kana ba shi da hanyar sadarwar yanar gizo Singh ya faɗa a cikin wasu wasi cewa kawai ni dai ina da wayan tarho amma ban san yadda ma zamani suke aiki ba. Shirin ba da allurar rigakafin India na samun karfi inda tuni kasar ta yi wa sama da mutane miliyan takwas allura ya zuwa ranar litinin a shirin na rigakafi kyauta ga kowa. A ƙarshe, babban kamfanin da ke buga jaridar apple daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong ya sanar a yau laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako kamfanin mai suna next digital wanda ke da jaridar ta apple daily ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yada labarai a hong kong ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa bugun labarin jaridar da kuma yada shi ta yanar gizo na ƙarshe ba zai wuce ranar asabar 20 ga watan yuni ba yana mai nuni da abubuwa da suke faruwa a hong kong wata kafar yada labaran cikin gida ta ce bugun karshe na labaran jaridar apple daily zai fito ne nan ba dadewa ba zuwa gobe alhamis jaridar apple daily da mai buga ta ɗan shekaru 73 a duniya wanda ya kafa kamfanin next digital kuma yake mallakarsa jimmy lai hukumomin hong kong na auna su tun bayan da china ta kakaba bawa yankin dokar tsaron kasa mai tsauri a watan yunin bara a matsayin martani ga gagaruman zanga-zangar kin jinin gwamnati da yakan rikide ya zama tashin hankali a shekarar 2019 A gaya da baba kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin an kammala shirye-shiryen ganawar sulhu tsakanin wakilan gwamnatin Najeriya da na kamfanin Twitter wanda gwamnatin kasar ta haramta wa hada-hada bayan sauke kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari daga shafin na Twitter. sai dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suna ganin bai kamata a saka ministoci su wakilci gwamnatin najeriya ba daga abuja ga rahoton umar faruku musa gwamnatin tarayyar najeriya ta kammala tsare-tsaren da za ta zauna da kamfanin twitter kamfanin sadarwar nan da najeriya ta kakaba matakunkumi a kan ba da gudunmawa wurin kokarin amfani da shafunansa wurin ta da zaune tsaye da kawo tashe-tashen hankula a najeriya shugaban muhammadu buhari ne ba da amincewarsa da a yi wannan zama ta tattaunawa da shi kamfanin na twitter ya nemi a yi domin duba hanyoyin da za a warware wannan takaddama da aka tsumbula ciki tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kamfanin na twitter minista lai muhammad da yana ba da hujjoji na ɗaukar wannan matakan ya bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin tabbatar da an kare najeriya daga bai waɗansu 'yan ƙasa dama amfani da shafuna na twitter domin kawo tashin hankali da kuma ruguza najeriya inda yake cewa an yi wannan dakatarwa ne saboda kamfanin twitter ya ba da kafarsa ga wasu masu son ruguza najeriya muna son twitter ta yi amfani da yin rajista da farko kafin ta gudanar wani aiki a cikin kasa minista lai muhammed ya kuma bada tabbacin cewa wannan matakin sabanin abun da waɗansu 'yan najeriya suke nunawa gwamnati ba ta yi shi domin ta sanya wa 'yan najeriya takunkumi ko hana su damar bayyana ra'ayoyinsu akan abun da suke son su faɗi albarkacin baki ba kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya ba kowa damar faɗin albarkacin bakinsa inda yake cewa twitter Babu niyya ga gwamnati ta Najeriya da ta hana 'yan ƙasa faɗin albarkacin bakinsu ko kuma ƙaƙaba musu takunkumi domin kada su faɗi ra'ayinsu akan duk abin da suka ga dama. Illa dai kamfanin na Twitter ya ba da damar a yi amfani da kafarsa wurin tada hankali a najeriya kawo hitintinu da yada rigingimu da karerai da batanci wanda zai iya kawo najeriya ta wargaje amma malam nasiru zaharuddin wani mai sharhi kan al'amura a najeriya yana bayyana min cewar shi kan biga hujja da za a naɗa ministoci har guda hudu ko biyar domin sokici gwamnati a wurin wannan tattaunawar da aka shirya za a yi da kamfanin twitter ba inda yake cewa idan da amurka ce wani abu ya faru ko wata ƙasa ta duniya da ake irin waɗannan abubuwan babu yadda za a tara ministoci kamar hudu ko biyar a ce su zauna da wasu kucakai su tattauna kan abin da aka yi wa najeriya amma tun da magana ce ta tsarin ƙasa tsaron ƙasa da kuma ci gaban ƙasa ta fannin tattalin arziki ba ganin akwai hujja a kawo nan masu faɗa a ji masu ruwa da tsaki a cikin al'amarin gudanar da ƙasa domin a tabbatar da ba a yi wata kutun gwila ba to ai ba wata kutun gwila ministocin nan din naɗa su aka yi kuma akwai mutane a karkashin karkashin su waɗanda su ne suke tsara musu ma'aikin da suke yi to ire-iren waɗannan mutanen za su fi amfani a cikin wannan kwamiti ɗin fiye da ministoci wasu waɗanda ba su ma san yadda ake harkar twitter ɗin ba na tabbata a ma'aikatar sadarwa da ma'aikatar yada labarai da ma'aikatar harkokin waje da sauransu har da nia suna da wasu zakakuran mutane da idan suka zauna da mutanen nan za su iya caje su yadda ya kamata umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar faruk Musa a Najeriya da ma wasu kasashe da zaraka ambanci sunan Jelani Aliyu mutum ne da ba ɓoyayye ba saboda yadda ya fice a wajen zanen motoci da kuma aiki da ya da ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙera motoci a nan Amurka wato General Motors. Shi ba kowa ne ya san ta yaya Jelani ya fara ba. To a Sokoto jihar Jelani ta haihuwa an samu wani yaro da yake son zama kamar Jelani Aliyu. Ga Muhammad Nasir ɗauke da rahoto daga Sokoto. Muhammad Salim Ahmad yaro ɗan kimanin shekara goma sha tara ta ajin ƙarshe a makarantar sakandare a Sokoto da ke arewacin Najeriya yake dawowa daga makaranta. Bayan kammala wasu abubuwan da ke gabansa yakan dukofa ga zane wanda Allah ya bashi basirar yi. Zanen kuwa na motoci ne. gaskiya shekara tara da sun gawaje wato mashahurin maza na motoci na duniya gaba dai jilani ali abokin mahaifina ne su su tari yana kama ziyara a nan sokoto su lokacin gudu kama ziyara allah ya sa nan sun na tambayar shi shin baba mi mutumin gaddade america wai ya yi tsawon ɗan shekaru kuma mi a sana'a dai sai ce mai aishi ma wato maza na motoci na na gm general motors sai ce baba ina son zama zanen ina son zama jilani aliyu sai ce ta a shi yana jilani kai kuma kana sanin jini ma ana son fara zanen motoci gasa daga lokacin na wansa haki saya na wayewa na zana mota na gamai ce Allah ba da sa'ada zan zana motar da na gani da wadda ban gani ba kuma sau tari haka ina mahalkin mota sai in zana ta zan zana ko in tsaya yi nazari in yi tunani nan da shekara kila goma ko ashirin waɗanda irin motoci na za a yi suna sai in ɗaya zana. ya zuwa yanzu salim ya zayyana motoci da dama wasu ma ko ganin su bai saba yi ba a fili Ragon wuta tana aiki da hasken rana da lantarki da kuma hasken wata. Shi da wani yaron kamar da ya ga muku ba wanda ya koya mai. A nan gidan kuma ba wanda ke karatun zane-zane ko na kowane fanni. Duk abin da yaro ke shawa ya kamata a bashi ƙaurin abin na waya mishi baya ɗari bisa ɗari domin ya samu nasara ga abin da ya sa a gabansa. Muhammad Salim shi kaɗai ne daga arewa maso yammacin Najeriya wanda ya halarci wata gasa da kamfanin Toyota ya shirya ta zanen motoci kuma ya samu nasara har kamfanin ya bashi gurbin karatu a makarantar koyon zanen motoci sai dai kash rashin kuɗi ya kawo masa cikas ga cigaba da wannan makarantar kasashen da suke alfahari da sun ci gaba a duniya yau irin su amurka da makamantansu duk wani wanda ke da hazaƙa wanda ya fice to su su ne to amma mu sai ka zaga mu da yara masu basira waɗanda allah ba hikima hukuma ba ta ko damu da ta ko zakalo su ta san su ba in ba da irin ku yan jarida ba ko sanin su ba ayi ko ba za a ma damu ba wannan shi yasa rikita su kai mana yawa ne wanda Allah ke ba yaro ko yarinya mu a matsayin mu mutane adam abin da kawai za mu shine mu taimaka musu wurin ƙara haɓaka wannan basira da Allah ya ba su mu taimaka musu na cewa to kun ga kuna son ku zama kuma wane ko kuma wance wane nan ko wance ga hanyar da ya bi ko ta bi suka kai inda suke su sai mu taimaka musu su masu bi wannan hanyar da ikon Allah su masu cimma wannan nasara abin da tsari na yanzu abin da lokacin haisu an fara zana mota mai aiki da hasken wata idan muhammad salim da makamantansa za su samu tallafi da kwarin gwiwa kasarsu da al'ummarsu za su yi alfahari da su bisa ga irin baiwar da allah ya ba su muhammad nasir taskar biyoyi daga sokoto a najeriya yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman. Tun shekaru da yawa da suka gabata ne ake samun masu shan taba sigari maza da mata a sassa daban-daban na kasashen duniya. Masana kiwon lafiya da harkokin lafiya sun sha yin gargadi a game da illar zukar taba sigari don tana kassara lafiyar bil'adama. Wani binciken masana kiwon lafiya ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari da arba'in da shida ne ke halaka a nahiyar Afirka a sakamakon busar taba sigari. sigari duk da ɗimbin yekuwar masana lafiyar adama a game da illar shan taba sigari har yanzu wasu na sha wasu kuma ba su shan taba sigari to ko ne dalili na tattauna da wasu mazauna birnin ibadan na jihar oyo a game da shan taba sigari sunana alhaji karaye wanda aka kandar diji a cikin garin koko kana shan taba sigari eh na shan sigari da amma na bari saboda me saboda dai ta sa na ciwo ko ba ta da unwani ga ciki wannan irin ciwo kai a sakamakon shan taba sigari to na na sha ta sai na kama tuwari ina da miyau ina ina kakaro kuta min kurji ga ciki ina kakaro sai jini ya fito sai na je ina dakto na auna ni sai cewa na kaje shan sigari saboda huhun ka tana bata ma ci huhu na cikin ka shi an bani sai na bar cin na bar shan sigari koma ga cin goro da ka bar shan taba sigari ka ji bambanci ga jikin ka sosai na ma ji karhi na ji sosai ciki na kuma in ci abinci sai na kushi sosai amma sabanin da ina shan sigari ban cin abinci sosai da na ci sai in ji ta ishe ni saboda sigarin da ke damuna amma tun da daga ta sai na kama cin zanga ci abinci sosai sosai lokacin da kana shan taba sigari kana ai gudu eh gudu ina iya gudu amma ina hoka sai wani lokaci na duka ina ta hoka ina zubar da niyau sai in samu ruwan sai in dan sha sannan in ji na dan saurara sannan in ji dadin ciki na amma gaskiya sigar tana daɗi dan wani lokaci na dauke maka wani abubuwa to da irin kai ɓaci ka dan sha ta zaka ji kanka ya buga ka ji daɗi amma ka manta da wasu abubuwan da ake amma ba ka ganin cewa tana da illa ga lafiyar eh to ai da yawa abubuwa akwai masu illa ga adam kuma suna sha wanda yanzu kwaya ka ga ba ta da kyau suna sha giya ba ta da kyau suna sha saboda ka ga irin duk wani abubuwa in ka diba to yanayi ne wanda ake ciki na zamani ga jama'a yanzu saboda haka yasa ga wasu ba son shan wannan abin amma ni mafi yawan abin da fashin sigari kaga dai yanzu ko malami ka tunkara ba ka ba sigari sha amma inda ka kama cin goro in ka ci goro ka ba wani zai ce wani ba ni ma in ci kaga ba illa bane shi yasa kawai na daina shan sigari sunana Sa'idu Musa a jihar Kebbi a cikin garin Ruwan na Gindi ta ba sigari ban taba sha ba ran da ni tashi me yasa baka shan taba sigari abin da yasa ni ce ban shan taba sigari malam Hassan Umar Tambol ko da ta yana da yaya wanda ka shan sigari a misali duk lokacin da ya sha sigari na malam Hassan kamin ma ta fara wari sai ga hukun shi lokacin da duk ta daji in ya zo har duk gehe gehen nan kana jin warin shi sai aka nuna mai cewa ne abin ga bayan yana haram kuma yana cutar da lahiyar ka me kamace ka matsayin ka kai na yayan waɗannan yaran kamin su ga su ga akidar ka ya ce in bari an gace to ka bari to lokacin da na ga bari sai na ga jikin ya zo normal ya yi kiba ya dawo mutum daidai to ni kuma ni ce a ah, to to ni kan gaskiya ko da ina ganin suna sha ni kan gaskiya Allah bai kaddaran ba to bayan haka kuma bancin na dan so mayanta sai wata bayan kuma na dan samu wani rashin lahiya to sai dabtu ya je auna ni sai dabtu ya ce min kana shan sigari ni ce ban sha ce to amma kana da abokai masu shan sigari ni ce eh yace to don Allah don annabi ka daina sha yasa ba ni shan sai ni ce na daina ni ce amma sai ni ma dabtu tambaya cewa wai me yasa kace in daina zama tare da masu shan sigari ce za ta cutar da lahiyar ki ne ta bani tsoro ni kan ran da Allah ya ban taba yadda da ita ba saboda tunanin lahiyar tunana ayodeji ta burija sigari ne kan ban taba sha ba wallahi ba san dadin ta ba na ga mutane dai suna sa amma ne kan ba ruwa na da shi de an ce kuma wanda ya saba da shi taba na shi ne sai yanke mai rayuwa wanda rashin abin gadin shi wallahi bai da bai da caji ko masu yi ma suna ce haka suna ce a daina sha to a mutane sun ba su ji a dai mutane suna sha ba su kula da lafiyar su ba taba na wallahi bai da caji a jiki suna na abubakar na gidan gero muna sha me je ka ga shan taba sigari to damuwa damuwa duniya ce kuma dai da abin da da yau halin yau da gobe ko kana da labarin illa taba sigari kamar yadda masana kiwon lafiya suka zayyana an ba mu labari an ba mu labari kuma ana buga fasta fasta muna gani ga kwalin sigari da kuma wasu abubuwa daga jaridu da waje majalu insha Allah sigari ba ta kwarai ba ce a bisa abin da kake gani da abin da kake ji duk wannan bai isa ka ce ka bar shan taba sigari ba to muna son mu bari wata ran kuma ta lura in muka ce mun bari ko mu dan kwanuka sai kuma mu koma saboda dai muna ganin dai abin gashi nan dai na yanayin dai lamarin duniya ana sanar da illar taba sigari ga lahiyar bil adama ko lahiyar lahiyar mutum to ni kaina na san ta taba lahiya ta kamar ta ta taba lafiyar ka a to mun san dai insha Allah in ba mu shantar da ba haka muke ba amma ka rage kiba ne ko ka rage haske da haske duk da duhe min jiki lalle na gani don muna ganin sigari dai ba ta kware ta ba kamar shekara nawa kai kana shan taba sigari ni shekara goma sha takwas ko ishirin ba daya yanzu kana da niyyar barin shan taba sigari ina da niyya zuwa wani lokaci wata ra'ayi ko mun barin sai kuma yi wata biyu ko uku sai mu komo mata ta bi jaraba ta eh sunana Manuka dan PDP kanan Sidiku Olli gargare can ketaren birnin Kabi ketaren kira ni ban shan taba sigari ko kaɗan saboda idan na shiga masallaci na ta sallah ina bakin cikin tsaya kusa ga mai shan sigari domin kafin a gama wannan sallah warin sigari zai dame ni in na shiga mota kuma da mai shan sigari idan na zauna kusa ga mai shan sigari zan damu raina zai ɓaci ina matsuwa ba a kai inda zan sauka ba saboda mai shan sigari don haka ban son sigari ina kira ga masu shanta su tuba su bari sabon Allah ce zunubi na shan sigari haramun na domin kana cutar da mutane warin nan sannan kana cutar da al'umma annabi sannan kuma kana kana kana kana bata kasa wannan hayaki da ke fita yana bata yanayi ba hayakin kwarai bane yana bata yana sa asara ka zo ka dauki kuɗi ka zo ka ba da naira 20 a baka karin sigari ka sa mai wuta ka kunna kai kana sa ma dukiyar ka wuta wannan bai yi ba to ko menene hukuncin shan taba sigari a addinin musulunci da na kirista ga wasu shugabannin addinan biyu musa muhammed kelluri limamin masallacin juma'a na karar ibadin hukuncin mai shan shan taba sigari a hukuncin musulunci haramun ne kada domin Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce mana wala tubazir buzira kada ku yi barna yin barna innal na na kusanni cewa su mabarnata kanu sun kace sance shayabi ne yan uwan shaidanu wa kana shaidanu shi ko shaidan ya kasance lirabbi ga ubangijinsa kaforan mu yawan kafirci ne taba sigari haramun ne kada kamar eh, Philip Mayango littafin ya haranta sha taba sigari domin ba da kyau yana kawo rayuwa wanda bai cancanta a ciki addinin Kirista ba. Hmm. A littafin ce duk abin da zaka sha maka mai eh, ka sha shi domin zaka aikata abubuwa wanda ba su da kyau. Sabili da haka sha taba da giya duka hanyar su daya dole kirista ya haranta sha taba. Wani likita da ke garin Onudundun waje da birnin Ibadan ya yi ƙarin haske a game da illar shan taba sigari. Sunana Muhammadu Dokto Ibadan. Dokta Muhammad menene illar shan taba sigari ga lafiyar ɗan Adam? Illar shan taba sigari ga lafiyar ɗan Adam dai da kama duba kwalin taba sigari za ka ganin ma a rubuta dangerous kenan tana tana iya tana cuta mafi suna ɗan Adam. Zaman to wajen lumfashin shi zai ko zai samu matsala wajen numfashi sannan kai a takaice ma dai kai sigara gaba ɗaya ba ta da kyau al'alafiyar ɗan adam. ka na za ka ba masu shan taba sigari. to ni shawarar da zan ba masu shan sigara duk mai son dai lafiyar jikin shi mai son jikin shi ya samu garkuwa mai kyau garkuwar jikin shi da yake ya dama rabu da ita a takaice. ya daina shan taba sigari. Eh, ya daina gaskiya. masana kiwon lafiya da sun nuna cewa zukar taba sigari yakan kai mutum ya baro ta hanyar lalacewar huhunsa kana ana samun matsalolin rashin lafiya iri-iri a sakamakon shan taba sigari don haka jama'a su kiyaye hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka talakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice dai ta yi zafi a dandalin sada zumunci bayan da tsohon dan wasan Ghana Charles Taylor ya bai wa dan wasan gaba na Chelsea Callum Hudson Odoi shawarar ya ci gaba da sana'ar wasarsa a kasar Ingila duk da sha'awar da yake da shi wa Black Stars din Ghana Odoi wadda iyayensa 'yan Ghana ne an haife shi kasar Ingila kuma yana da hurumi ya bugawa kowace ƙasa ya zaɓa tsakanin Ghana da Ingila a matsayin matsayin manya yanzu haka sau uku yana yi wa tree lions wasa dan wasan da ya ci champions league bana ya dai nuna sha'awar yi wa black stars wasa inda har ya sadu da jami'an kasar ghana hada da shugaba kufu ado da shugaban hukumar kwallon kasar ghana ketu da ministan wasanni mustapha yusuf sai kwasam charles taylor tsohon dan wasan ghana ya fito karara yana fada a ganinsa ra'ayin ode na canza shika zuwa ghana ragon azanci ne kuma hakan din ya janyo zazzafan mahawara tsakanin waɗanda suka amince da matsayin nasa da waɗanda ke inkarin wannan matsayi hukumar kwallon kafar ƙasar ghana gfa ta kaici ta fito da kuɗin tikitin shiga kallon karan batta tsakanin tsakanin azanti ta da house of oak wannan karawa da aka siffata da wacce za ta bayyana wadda zai lashe ligin din ghana kasancewa klabin biyu sun yi kankan kam a saman ligin za a yi shi ne a crossport stadium ranar lahadi mai zuwa za a sayar da tikitin ne a har secretariat da ke a da accra stadium da nima goil da new plan station da dansoman goil da 37 goil sai kuma kanishin goil kudin farashin tikitin ya kama cd 30 poplar stand cd 50 center line usu cd 70 lower vip da cd 100 upper vip babban jami'in media midiyama united james selfie ya yi kira ga hukumar kwallon ghana ta yi hukunci akan karar da house of oak da ke jagoran ligin ghana ta yi akan great olympics cikin hanzari don kiyaye husuma house of oak ta dan wasa da bai cancanci yin wasa ba a lokacin da olympics ta kara da ita a wasan da aka yi kundin doki ɗaya da ɗai a ranar shida ga watan yuni shekara ta ɗaya. haas ta aka ke cewa joshua kwame roll da ya yi wa olympics wasa bai cancanci yin wannan wasa ba akan haka haas ta gabatar da karanta inda take bukatan a bayyana olympics a matsayin wacce ta sha kayi a wannan wasa don haka babban jami'in na mediyama yake kira ga hukumar ta hanzarta ɗaukar matakai radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gadi a Berlin domin tattaunawa akan batun Libya inda ya faɗa a yau Laraba cewa dama ta samu ta taimaka wa kasar da take afirka ta arewa ta samu dawwamammen zaman lafiya za mu yi amfani da damar na wannan lokaci tare da mika godiya ga jamus da ta tattaro bangarorin wuri guda domin aiwatar da aikin da aka dade ana yi na taimakawa libya ta inganta kana ta yi karfi ta kuma samu yanci nan gaba a don haka akwai muhimman ayyuka da za mu yi a yau in ji blinken yau laraba sojojin rasha sun ce sun yi harbin gargadi a kan jirgin ruwan yakin birtaniya da ke cikin atisayin soja a kan tekun bahar aswad a kusa da crimea yankin ruwan ukraine da rasha ta mamaye a shekarar 2014 ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda jirgin ruwan sojan birtaniya ya shiga kilomita uku a cikin yankin ruwan rasha birtaniya dai ta ce babu wani harbin gargadi da aka yi wa jirgin ruwanta a ƙarshe tun kafin hudowar rana a ranar litinin 'yan habasha a babban birnin ƙasar suka fara jerin gwano domin kada kuri'an farko a ƙasar a cikin shekaru shida Prime Minister Abiy Ahmed ya ce wannan zai zama yunkurin farko na zaben gaskiya da adalci a ƙasar. Ya zuwa yanzu jama'ai na tattara ƙuri'un da aka kada a zaben da firaministan ya fara shiga takara wanda ya kwashe sama da shekaru uku yana mulkin ƙasar. Yayin da kuma ƙasar ke dakon sakamakon zaɓe, yankin tigiri da ke arewacin kasar ya kuma fada cikin wani tashin hankali wanda ya kwashe kusan watanni takwas a cikin yaki. to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu aikin aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu a madadin baba ya kuma keri da ya taya ni gabatar da shirin da daniel brown da ya hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc